الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقلتا في الحق المبين من قال حديث الحادي عشر والمئة حديث يشي سنشات وبيني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء sani gaggan kakunan wana yi sallah nan ce Allah ma rabba hadi dawati tamma Allahu ya wace ci yi dan na gumina was salatil qa'ima nan gani be sallah na ku yiki ni anina ati muhammadan alwasilata Allahu alwasilatu la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam والفضيله قالوا فلل وبعثوا مقاما محمودا ومولا مقام يبو لو الذين توعدت وجانب محمد عليه كلنا عليه بغزا نغا ادوا ان باون خلت له شفاعتي يوم القيامه ايوا تمي غادي تبتر واغون شفاعه القيامة رواه البخاري الحديث الثاني عشر والمئة حديث يا شيتون شاتو غوغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ذان وچنا يبو وچنا ببا فقال يا رسول الله يا تشيتشي ليس لي قائد يقودني إلى المسجد مدي zana jingwalo masallaci na fasa'ala rasulullahi sallallahu fasa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wuci ya anabi gan ga anabi wujin sauki yawi fa fi baitihi yau su di sallu da go farakhata lahu anabi ta sauki jiyu ma walla ka da najiya bana da'awu afiyu faqala anabi gan hal tasma'u nidaa nawaye wani yi na. bi salati yi na kala na mu ga ewu قال عن ابن يوتف فأجب وقاجي ويجي وقاجي ودابي رواه مسلم الحديث الثالث عشر والمئة حديث يوم شتشات وغوته عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه تيتو جنان من قال قال رسول الله tuciyar ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam laisa salatun askalu ala almunafiqin sallat da wannan lutmi ga ya munafiki ji min salatil fajiri wal isha akun sallah su ba bai sallah ishe na wallau ya lamu na ma fi hima da aga kiye na na sallah guba ba na ya daraja bi ki mai bi de bi rabu na la atawhu ma wallau habwa a dabi kaga agbagba ko aga koko rawa bukhari wa muslim al hadith rabi ashar wal mi'a hadith ya shi shatu sha tubu oguni an anas ibn malik radiyallahu anhu qala na kala rasulullah tuciyar ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga sawu sufufakum ya gaji ya safu ya ji dede ya safu ya ji wangi fa inna tasfiyata safi min tamamis sala e bona ya ji ya safu da min ya ni go sallah rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith al-khamis 10 wal mi'a hadith ya shi tuci atu gweyi an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah da bana na aisha su kuje da garbin gantu ce yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga raka'at al-fajr raka guba bayan al-fajr raka guba bayan asuba khairu min ad-dunya wa ma fiha inda alkhairi ga biye na fi bone rawahu muslim imam muslim ga gudo an al-hadith al-hadi 10 wal 100 hadith yashi tun shatu gobe ni عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga daga hadisin Jabiru ne ga Abdullahi ne ga man qala hina yasma'u nidaa sana ga ga ka kunun wona yi sallah ne ci ga Allah mu rabba hadi da'wati tamma Allah yi dana na gumina wa salatil qa'ima bi sallah na ku yi kinyanina ati muhammadan al wasilata wal fadila وقاجي ولا نبي محمد الوسيلة بفللة وبعث مقاما محمودا فمولا مقام يبو الله الذي وعدتهنا وجوع لكولنا النبي قال أنا قاعد دوا النبانا حلت له شفاعتي يوم القيامة يقول تمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تبتر ويفوى لكيام رواه البخاري حديثنا ولو قان إذا قاوة يسالنا a fi asan ladan ne ko wale a dai sun da cilawun ci tsoho waga ladan sami zo ladan ta sallah yi zo gaji wa ba duwa ne allah mu rabba zai dawati ta ma wasalatil qa'ima ati muhammadan ilwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta alibi ga ga sallah yi zo wa ba duwa no yamu hadisin nabi ma mai lawu ya falala ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ebona ga maqamul mahmud la ya nabi fali kiyami wa min al-layli fatajid bi nafilatan wa min al-layli fatajid bi nafilatan la ka sa'a ba ta karabuka maqaman mahmuda annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-wasilatu daraju yo na aljanna na tsaya la wujin do ci min ya wujuje na mai babu ga mu ga yi zan na tsaya la wuya na hadisi na bema wake lauga ya gwatan mudambo ya foya alikiyami ya gwata yi gaskiya hadisin na bema wake lauga ya nan wacin ganin ga ya gwata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mun gane lafiyar da shi yan mutazila biya wari jibiyan bidiya na jenya shafa a yanayin mu amma kana tangwana sai ce ci gari zuniji sai ci cayar daya amma a cikin da zan do ta wasu zan shi haibe kiyon wa haibe tauhidi gangani be imani Allah kiyaye mu al hadisu sani ashar wal mi hadis ne guwa be gube hadis ne shi tuci atu guwa be gube ci ana biyo rare tare ba biyo rare radiyallahu anhu ga atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma zango ci ne yabo ci ne ba nabi fa kalam ga ya rasulullah ya tuci ya tuci laysa li qaidun yaquduni ila al masjidi mude zana gwalo masallaci na fasa ala rasulullah sallam an yi rakhisa lahu fa fi baiti mutum ya anabi mutum wa da anabi sallallahu sallam ya anabi ji zinu ya wi muji sallu dambu farakhasa lahu salahu. anabi sallallahu sallam ji zinu anabi sallallahu sallam ji sauki guji sallu dambu falamma walla saku na zawacin hashe bai dana da'awa na bike yi fakala na diga har ta sma'un nida'a na wai wani yi sallah na bisalati wani yi sallah na wa hayya ala salati hayya ala falayi kala na mu ga e kala ne da wato fa aji bugajin waye rawahu muslim hadisin nan wallahi ya ce muhimmanci ga falale ya sallah ya jami ko hadisin nabi masu wallahu gaza bagi babu gandorin goshi mbo wadi ki an wadi sallan farilla 'yan su ba zuru lasari magari isha wai wadi kiyo eh wada masallaci hadisin nabi ma wallahu ga ga yi salla wadi kiyo wolo masallaci wani ga yi salla ga wadi ki an ga walo masallaci ya ko mun gane Allah ya samu dace al alhadisu salisa ashir wal mi'a hadisiyan shi tun cha tugo gute an abi hurairah ta da ba abi hurairah radiyallahu anhu so kuje da annabi qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa salatu laysa salatun asqalu ala al munafiqin min salati al fajr min ya sallajo ade salla da banan luqiya munafiki ku salla salla suba wal isha bi sallah ishe walau ya lamu na ma fi ma da rabiya na da sallah shena bi sallah su ya fara lana la tawhuma walau habwa a kaga gbagba rawahul bukhari wa muslim imam al-bukhari wa muslim ga gudu hadisin na walau ya tiya ezu wa to hadis ne ke laubi etiye falalai sallah su ba gani bi shi shishe hadisin na bema wake lawuye sifa mini sifa ya munafiki jo munafiki ji za qamu ila salati kamu kusala aga lo salla ji je libe ne kangbe yura'una nasa amma ji je boye za jali ayi wala yazkuruna allah amma patu ya illa qalila sai dai gi munafiki ji esun munafiki ji isha alikawliya munafiki ji ila managi munafiki ji ewar zumashi ya diniyar musulunci muna ngole wato sifa munafiki gyawu wa yanzu sun da yan munafinci ya ci tashin munafiki wujiyar nan wani ga filo na gada yan bubuwa sai ci gwi da munafinci sai ci goyi ta sai ci a so sai ci a yi dalijan na wazo bayi ge a risin na bi mun lawu e tiye yi ya ce zuciyan kaza kiyo na su abejeji ya tiye tun alheri wani da aka ƙiyar dabo na sukun àdàwẹ̀ ó kára àgbàgbà àṣẹwàlẹ́ gan-an mini ne lera ce ji ga kan kirki lona targibu wa targibu da mu wa fi Allah da ya falalai à abu jiki abu sunakan الحديث الرابع An والمئة حديث شتشات وغني عن أنس بن مالك دبا bí بن wa nù الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا صفوفكم إذا جاء صفوه jìn daidai fa'in na tasu ya tasofi ya bane daidai ji ya safu min tamami salati wanda mini ya migu ya sallah rawawul bukhari wa muslim imamul bukhari da muslimi ga gubiyo hadisin na laugan ezula safu yuji ngole ko kadam je kadam ya laji ba ya sho dosho ngol ka ne gaga ya tiya sallah wani waga sallah ji jike bi na anabi sallallahu alaihi wasallam wuna waga sallah jike bi na anabi sallallahu alaihi wasallam ji sallah nan babu yi shi yewo alkibla kyauce zai ji safu jinan wunji gan waye shewu gabas bisa yamma ba ma gabas bisa kudu ma biti jani ma biti jani biti je wa alkibla an gole wunji a jige ji safa ngoli gana ko ko ya zabe shi shi a ga ji safu ga a matsalaci gwafe fa la sakon da ba za ni rigiyo za ni giba ni gina ngo ile nda ji kyan za ni ji safu wanja ke ji ruku ji no ke ji dada ji no wa ga ji kabara har ma babu go waya kan eh azkaru yo ruku ji ki ju yo azkaru yo dada ji ki ju kai ya ke junjinan wagai da ta yawa sun wasa kaji wa sun wasa yau ne yan na ipatan wa yanzu jike yanzu e duwai e limiyu ma jike da da a cishi nukem da wule ya e yi sallah na gan wa jike wa yi sallah wabe cishi wa yi sallah wa gwaya alalima a nufi sallah sallah mun ji sallah wa kiyo wa gwaya liya a Sando ciyo tsoman ele ga maza bai malikiya ce ya zaka ni sallam la gu dikiyo la gu ya e bone da ga sallam ta kwa bai gbon wa dikiyo wa le maza wale goro ya unji dole ya zula maza ko maza maza bi mu maza bi ga gauci mali ba wuya ni bi muhammadu ba kuma wa le nasi ba kiyo aga maza bi dikiyo bo bi e ga anabi sallallahu alaihi wasallam eh mamaki mato to saji zai je lami to maza abi nan mun je ga ne ma maliki gangan gangan mun jiya mun gane mun gaya mun lami to mun je gane ga ka dai ma maliki a gane mun jiya ga lami to ina da lami hatu ne ga mun ta hakiru ne mine maliki yayo ngo ile ta hankali ko ta abu idan ana ga na ci na fa ga

yau ji gane ko wa ji ga da daga sawu zubu baku ve cha sallah zuna go la wuti a ah, wa bi ci ji abu we wata babun ah, a babun lashe sha wani guzmano fe ga da biya abu eh eh wani safaji cinyi ebo na yi ya ji ya safu da mi ne mi gun ya e sallah eh bayani ga yakin eh, ya ƙi gaya jiki wato lamara jini musulunci wani ya ji gani mai jahilci ya sai da kiyo sai da ilimi gamala tauhidi emilatu sunna an ne jalula an ne funuwa janaba haila nifasi da sauransu aneji sallo anefi azunyo anefu kunu ka bayiri biya gani biwe tabiya dana jiddana ya gaji ya gwasu hakin ya ba dana hakin ya yi dana hakin ya gishi dana hakin ya makwabci dana hakin ya manci dana yan na ji wanda mini ya basic abu ne gwaye musulmin doru ɗaya na. Yau ji gani ako? Mun ji common mutane wanda ga ganga tun su aga da lungu ne a chafe gomi fi na gawa wacin ya beya a chafe gomi fi zanen nan shi da na ta to no jin ba wala mu fuwa da nan shi da na to sallah ga ga wajin wajin ya me lefi woji bayani ya an ne di sallah an ne di sallah an ne di sallah wofi woji bi ka ya fi a cin hali kiji kuma mistake na shi a ji fi sallah na so fi aliyaye Allah ne wadi abili ya ga majibani والله أعلم eh? ga eh, ah, waje ni no problem amma to sun wule ingo le kiyo no bo ga zai shi da na wala ra tarin go wala bayani juya a a chile ya safu ya ji we ab tabia abu we kanzan we kanzan we kanzan eh safu ajani anige wa safu ibn anabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana wani fe ya safu ya sahabe ji waji asha waji mu da tuwa hadisi wuce kuwa awai dan nga fa inna taswiyata safi iya jiya safun lu joge min tamami salati wanda min yemi gun sallah zagu ba ga yi sallah kafa gwafin mami ma yi kafa gwalo aga yi baji baji na ko Nga ga yi zagu tayo liman ya giboro zagu ba da kina caji babo a caji zumo in Nga yi baji be za giyo kaga ye ba be yi mi in zagi a gi zumo baji caji ke a caji iboro safuyen baji na di alkhairi safu dai safuyen iboro safuyen baji na ji sheri ga safu safuyen zuma safin zagi na da alkhairi gane safin ya zuma safin zagi na da alkhairi gane safin zagi na da alkhairi gane ya zuma safin zagi na gane safin ya yi gboro ya zagi ko mun gane saku fabi ba ne ya ci bicina wal ilmu inda Allah الحديث الخامس عشر والمئة حديث يشتن شعاتو قوي عن na ربنا عن عائشة رضي الله عنها تجدان من قالت قال رسول الله alaihi sallallahu alaihi wasallam ga raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha raka guba al fajr ne da jina imana nafila raka guba na waji kanya ri sallah farilla ya subhana khairu min ad wa ma fiha wanda alkhairi ga jibiye na fibone rawahu muslim wanda raka guba ne ga nan kamiya jan subhana nafila raka guba raka ni kuliya raka ni kulu allah wuji raka wuji ke wuji na fi na raka ba mutu wuji alkhairi ga yi shebe ne fi bone a she to alkhairi shi dan bone shi in fayin lo lada na mai zabe na waji lada ta tenya na ta ri rina ta raka tal fajr na ta waji za sallama na ko wa fi azu ya fuyi ni na ga eh azu ya difficult da mun ta wale ko ta abu daga ko ne ta wa na? ce zuci cin gaga alhamdulillah wa gungan ya rahamuka Allah wani wale ne fata wuje ya wuci ko na na laza lo wala ko laza je bukata ne kan na amma to lada na dabba ne wuje kiyaye wuje lada cikin eh. eh, ya so ku fabi wale na wale ga duko kiyo gana waga mi so ci gana ngoli age e gaga rakata nil fijira orí ẹ̀rẹ́ káàtà ní fìdíre ńgọ́ ilé wà náwù làgbò gáyì ẹgbọ́n ní mùdọ́fù mùdọ́fù ilé ìwúrò kẹ́lí mọ́mọ́ gáyì mùsànnà àti ojì ìdọ́fà dábà ẹnudọ́tì agánúnú fìyà tẹ̀mínà kẹ́lí mọ́gá títì kẹ́lí mọ́gá títì ńdẹ tẹ̀nuwíìnì àti ojì ìdọ́fà dábà aga agátẹ̀nuwíìnì fìyà náà. kemina suna gacici wuci jemu muzakkar salim a ciwuji zafa da bayan doci a siyana fiyana ebago e gagan raka ta nilfajira sai raka ta fajiri.